إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a darasi na 21 a cikin wannan littafi mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya ta al-imam Abu Ja'far al-Tahawi a yau alhamis goma sha tara ga watan shawwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da shida ga watan tara shekara ta 2012 miladiyya a darasinmu na jiya na ashirin cicif kenan mun yi magana ne akan abin da ya shafi imani da alamomin tashin alkiyama sai zamana yau darasinmu na ashirin da ɗaya za mu tashi a gabar da malam yake cewa Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara wala nusaddiqu kahina wala arrafan wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitabu was sunna wa ijma' al-umma Allah ta'ala ya ji malam da rahama Allah ya gafarta mashi Allah ya sa ya huta ya ce wa la nusaddiqu kahinan da dai kwata-kwata mu ba za mu taɓa gasgata wani boka ba wala arrafan hakan nan ba za mu taɓa gasgata ɗan duba ba mai duba ba wala nau kenan wala man yadda shay'an hakan nan ba za mu taɓa gasgata wanda yake awar yake riya sanin wani abu ba wanda yake wannan abun yukhalifu kitabu wa sunna ya saba ma littafin Allah ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ijma'al umma ya saba ma ijma'in al'umma ijma'in wannan al'umma duk wanda ya da'awar wani abu da ya saba ma waɗannan ba za mu taɓa gazgata shi ba wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a na farko ya ce wala nusaddiqu kahinan ba za mu taɓa gazgata. boka ba boka shine wanda ake zuwa wurin shi yake ake neman magani ko ake kaza ake kaza ake kaza shi dan duba shine wanda yake ake zuwa wurin shi don duba kan wani abu abdullahi da kanka dan duba shine wanda ake zuwa ko dai za a yi sana'a ko za a samu aiki ko za a nemi aure sai a ce a duba a gani akwai sa'a ko babu sa'a shi ya kira arraf wanda yake ba da labarin abin da zai kasance na nan gaba na gaibi kenan kun gano wannan da ke ko ko wanda yake da riga makamancin irin rigarsa wanda yake jin rigunan iri ɗaya ne shine wanda yake amfani da taurari don gane wasu abubuwa da za su wakana a bayan ƙasa ya yi lissafi da taurari a gane cewar za a yi ambaliyar ruwa a gane cewar za a yi ruwa kamar da bakin kwarya wannan duk haramun ne ko ya amfani da taurari a gane cewar rana za ta yi kusufi ko wata zai yi kusufi kafin abin ya faru wannan duk haramun ne duk bukanci ne duk bai halatta ba karin mana tafiya da nisa zan karanta mana wasu abubuwa da malam ya rubuta a karkashin wannan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara Allah ya rahamshe shi wato malam ya zuba bayani karkashin wannan jumla subhanallahi alazim malam na farko ya kawo hadisi hadisin imam muslim da aka ruwaito daga ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malam ya kawo hadisin yake cewa manzan Allah sallallahu ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wurin wurin duba duk wanda ya je wurin mai duba fasa'alahu an shay'in ya tambayi wannan dan duban wani abu ku ji da kyau duk wanda ije wurin boka wurin dan duba ya tambayi wannan ya duba mishi ya tambaye shi wani abu lam tuqbal salatuhu lam tuqbal lahu salatu 40 laila ba za a taba karban sallar shi ba ta kwana 40 ya tambaye shi ya duba mai ya mai bayani sai ya faɗa sai ya ce ƙarya yake yi bai gaskata ba wannan ba za a karɓa sallar shi ba ta kwana 40 ƙwarai duk wanda ya je wurin dan duba ya tambayi dan duban wani abu ba kawai ya tambaye shi karfe nawa ba eh, kun gane ko ba ya tambaye shi karfe nawa ba ba ya tambaye shi yana da canji ba a'a ba wannan ba ya mai tambaya da zai duba mishi ya bashi bahasi akan waɗansu al'amura sai duk wanda ya je wannan ya tambaya kun ba a bada cewar ya bada amsa ko bai bada amsa ba shi dan duban ba a bada bayanin ya bada amsa ko bai bada amsa ba ba a bada bayanin da aka bashi amsar ya yadda ko bai bai yadda ba shi dai da iwon nan ba za a taba karban sallar shi ba ta kwana 40 inna lillahi wa inna ilaihi wannan sako ne kuma kowa ya isa wa kowanne musulmi duk wacce ta je mace ko mace ko namiji dan kasuwa ko wanda ake kira malami ya ja dan duba mishi zai karatu ko ba zai karatu ba ko ma'aikaci kowa kowaye ya je wurin dan duba ya duba mashi ya je dan duba ya tambaye shi wani abu ya shin ya lissafa mai kayan aikin da za a kawo ya ga abin ya yi tsada bai kawo ba ko ma dai me inda ya tambaye shi abubuwan da suke ba canji ba ba karfe nawa agogo ba abubuwan da suke da alaka da sana'a shi ya faɗa mashi ko bai faɗa mashi ba wannan mutumin da ya tambayar yanzu ba ana magana kan ne kan dan duban ba shi da arne ne ai shi wannan da yi tambayar ba za a karɓa sallar shi ba ta tsawon kwana arba'in muna jin wani hadisin ko hadisi ne ruwayan musulun sai hadisi na biyu na da ke musnad na imam ahmad ibn hanbal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ije wurin dan duba au kahinan ko wani boka fasaddaqahu bima yaqul ya gazgata bokan ko ya ta dan duban akan abin da ya faɗa mishi wani ya shaba bambam da ɗazu ko bai sha bambam ba na ɗazu tambaya kawai na yanzu aka faɗa mishi ya yadda faƙada kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ya kafirce ma duk abin da aka sauka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ka sai ka gane bambancin wanda aka faɗa mishi wanda ya je ya tambaya kawai sallar shi ta kwana arba'in ba za a karba ba wanda aka faɗa mishi da wannan ya riga ya kafarta wadda al'amura ne guda biyu suna da kyau a bambance su irin su irin abin da ya shafi sutura da ke jan ƙasa idan mutum ya saki sutura sa wando ko riga inci biyu a ƙasa take jan ƙasa ba da niyyar girman kai ba kuna ji da kyau ba da niyyar girman kai ba wannan abin da ya yayi ƙasa da idan sawun wuta ce balbal wuta ce za ta wuta ce za kona wannan idan yayi da niyyar girman kai ne to Allah ba zai taba kallon shi ba ranar alkiyama azaba ta sha mamman gobe ta sha mamman ba to amma zai ga mutum ya ce a ai shi ba da niyyar girman kai ba ya saki wandon shi yana jan ƙasa ko ya saki sutura yana jan ƙasa sai ce ba da niyyar girman kai ba in ba da niyyar girman kai ya yi ba to wannan abin da ya ƙasa da idan sawun wuta ce amma idan da niyyar girman ka yi eh, doriya kan wannan to Allah ba zai kallace shi ba ranar alkiyama to haka idan ya je wurin boka ya je wurin dan duba ko ta je wurin boka ta je wurin dan duba a duba mata da ganin da yana tafiye tafiye ko akwai magana aure ko akwai waye waye haka za ga yan mata ba suna zuwa wurin boka eh, suna musu rubutu su mallake samari bala'in ya kai bala'i bala'i ya kai bala'i wai yan mata suna zuwa wurin mallake saurayi bala'i ya kai bala'i a je mutum kan makwabcinsa a kasuwa ko makwabcinsa a ma'aikata ko makwabcinsa a gida ya ga yana dan budi ya je a yi mai wani su dabaru da za a bashi a kunkunsa a kunkunsa a kunkunsa a kunkunsa a bashi ya rike gangan ya tafi wannan ya zama arni kullum da ke ko amma da ya ji aka bashi ya ce kai anya malamin nan ba madan fari ne to wannan sallar shi ta kwana 40 ba za a tunda bai yadda da abin da aka faɗa mashi ba idan bai yadda ba wannan sallar shi ta kwana arba'in ba za a karɓa ba amma idan ya gazgata shi ai malami ne kamar yankan wuka ai addu'a shi kamar wannan ya zama arne gaba ɗaya ya kafirce ma abin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wannan sako ne isa ma duk wani wanda bai ji ba kuma wannan ita ce gaskiya da zamu iya faɗa ma junan mu tun nan sararin duniya ko da ka ji mutum yana la ilaha illallah ka fahimci wannan da ke ko ko da ka ji shine ladanin ungos ga ladanin shi ke kira sallah ko so nawa ya hada da ikama gaba ɗaya ko ga kullun sai ka zan wani in bai tare ikama ba zai faɗi la ilaha illallah a rana ba in dai ba tare ikama yi saboda tsabajin Allah da ta'ala zai sauke asara da tsabajin asara ba zai faɗi la ilaha illallah ba to duk yadda yake ga faɗi la ilaha illallah duk yadda yake ga salloli biyar kada salloli biyar din shi kwata kwata su sha gaban ka arne ne kada azumin ramadan din shi kwata-kwata ya gifta maka a gaba arniki balle a ce ai yana kaza ai yana ai inda ya yi da la ilaha illallah din da bai je wannan ba domin abu jihal da tawagarsa da aka ce da su su ce la ilaha illallah sai suka ce aj'al al alihata ilahan wahida yanzu ana nufin kenan za a sanya abun bauta ya zama daya tallin tal saboda sun san in dai suka yarda da la ilaha illallah din to ba zuwa wurin boka ba zuwa wurin dan duba ba zuwa wurin kowa mutum zai tare ne a wurin Allah subhanahu wataala shi shi kadai saboda ka sai suka ce a ja'al al ta ilahan wahida eh, kai da ma wani rudu ya shige ka cewar to ya zai ai musulmi ne ai musulmi baya zuwa wurin boka musulmi baya bokanci ka da zaran ta yi bokanci ta zama bokanya da zaran ya je wurin boka wani ya zama arni idan bai yadda da abin da bokan ya faɗa mashi ba to wannan sallar shi ta kwana arba'in ba za a idan ko ya yarda da abin da bokan ya faɗa mishi to wannan sai ya tuba ya sake kalmar shahada sannan ya je ya tambaya ya taɓa yin aikin hajji zai sake ko ba zai sake ba kuna ji da kyau ko idan ya ya tuba ya kyautata tuban shi ya komai ya komai shikenan Allah ta'ala yana karɓar tuban mutum mutum bai kai ga gargara ba ya ji wannan saƙon ya ji cewar ya ce to daga yau ba shi ba boka ya yi sun raba gari da shi sun yi waye sun yi waye ya tuba wa shuru'u tawbati annadamu alama ma fata wa niyyatu alla yu'uda ila dhanbin fi ma baqiya alayhi min umri wa an yatruka al ma'siyata fi sa'ati in kana mutalabbisan biha duk ya kyauta da tubansa ya kyauta ta kalmar shahadarsa kaga idan a yanzu ne sai ya rama sallar magariba kenan da ta wuce kun gane ko sannan kuma sai ya tambaya azumin da ya yi abin nan hajjin da ya yi ya taɓa yin aikin hajji yanzu zai rama ko ba zai rama ba wannan ita ce ka'ida kawai saraka duk wani su dabar da za a ba mutum asiri a ce sai ya yi luwaɗi a ba mutum asiri a ce wai sai ya zina da yashi ko da mahaifiyarsa ko da waya kaga wannan daɗa zirfafa ne a cikin kafircin duk waɗannan abubuwan daɗa zirfafa ne a cikin kafircin saboda akwai kafirci akwai kuma ƙara zurfafa a cikin kafircin ko a ce ga wannan sai ya je ka'aba zai ya yi zina yana kallon ka'aba ko ya yi luwaɗi yana kallon ka'aba ko ga wannan ya rubuta ya yi kaza ko a sa a bakin gawa a rufe a yi kaza duk wannan ƙara zurfafa ne a cikin kafirci Allah ya tsare mu baki da saboda dole mutum ya kudirce a zuciyar shi ba shi ba boka mutanen na hatsabi ban mutane ne mutanen nan haukatar da mutane suke kamata a yi hukuma ta tsaya ta sa ido akan duk wani wanda ake ganin shi da boka ne dan duba ne a tattara su gaba ɗaya a ji a su suna gurɓata suna lalata suna karya tattalin arzikin ƙasa suna haukatar da mutane in ban da haukatar da mutane malam ya za a ce wai mutum za a yi mai addu'a a ce wai zai kawo duk wani abin da yake tsaba ya kawo mudu goma ya je ɗebo masara mudu goma shinkafa mudu goma wake mudu goma waye acca mudu goma komai mudu goma misali haka haka sai je kawo su baki ɗaya haka wani misu dabarin ya tattara mai yace je kawo duk abin da yake hatsi mudu kaza da ya je kawo su sai ya ɗauki wannan ya ce wannan ladanin farko da ikiran sallar asuwa shi zaka ba sai ya ɗauko ne ce ladanin da kiran sallah na biyu wannan kuma shi zaka ba ka rike gangam ka rike wannan ka rike wannan ka yi kaza ka yi da ya lissafa mai ce ina ba zai iya wannan ba yanzu nawa za a bayar a yi kaga ya kawo abinci zai kawo kuma miya eh shi ke yanzu aka lissafa abun da zai kashe abin da zai kawo da za a rarraba ma waɗannan kaga tunda masara mudu goma shinkafa mudu goma wake mudu goma a wannan masu abin da ba abincin da ya ga dama zai ce ba sannan ga kayan da za a rarraba mutane irin waɗannan al'amurra ɗin a da bokaye ne saboda a gindin tsamaku za ka same su a gefen hurumi za ka same su amma a yanzu sun shigo cikin birni tafka-tafkan motoci suke hawa sai ga lungu iya lungu lungu iya lungu malam kaga wata mota mai ɗini ta zo ta kawa gefe gura kana bi kana bi sai ga iya nan inda mota mai ɗumin ta tsaya iya nan inda za ta iya tsayawa daga nan sai a taka a gangara ko kuma in daji ne haka za ga mutum ya bar gari ya ɗibi daji ya kama hanya zai gasa kyanya wa akwai wani boka can duk sun zama arna wattabu ma ta tulu shayatinu ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman walakin na shayatinu kafaru yu'allimu na nasa sayar haka za ga ana ta bada sihiri iri daban-daban a ce a rubuta sunan hatimi a rubuta sunan Allah na a rubuta sunan manzan Allah a rubuta sunan jibrilu a rubuta sunan mika'ilu a ga wannan tsabagen shirka kenan dan a rubuta sunan Allah a rubuta sunan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an nemi taimakon Allah an nemi taimakon manzan Allah an nemi taimakon abin jibrilu da mika a ga wannan ainihin shirke nan haka za ga an hatimi haka za ga an samu azzalaman malamai miyagun malamai malaman bidiya su ne kasuman bakar jaka hanji zuba haka za ka samu miyagun malamai suna musu a yi rubutu a ba da wannan a ce wannan maganin kaza ne su hada wa da kani fada akan wani akan wata sarauta akan wani mukami akan abu kaza akan abu kaza akan abu kaga ana cewa ga hatimin annabi Suleiman wannan sarakuna ake ba da mulki saboda yahudawa suna da aƙidar annabi suleiman bai mallaki mutane da aljanu ba sai ta hanyar tsafi isa Allah ta'ala cewa tabu'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman kuma suka ajiye qur'ani suka ajiye littafin da aka basu suka kama bin abin da shaydanu suke karanta musu dangane da abin da ya shafi mulkin annabi suleiman wa ma kafara suleiman annabi suleiman bai kafirci ba walakin shayatin kafaru shaydanu sun zaka kafarta a kenan ba magana cewar wai annabi suleiman ya mallaki mutane ya mallaki aljanu wai da sihiri wannan faɗa wani shi ma kafirci ne ko kuma a ce ana ba da hatimin annabi yusufa shi kuma na farin jini ne wani goro ne ya nema an kasa shi ya nema an ce ba za a bashi ba ya nema an ce dogo ne ya nema an ce shi gajere ne ya nema an ce shi baki ne ya nema an ce shi yi kaza an ce talaka ne ya je ya nema kuɗin ya zo ya nema kuma an ce a'a wani ya kasa shi duk wani abu sai a ce to ga maganin hatimu annabi yusuf ba ko maganin farin jini duk arminci ne wani don cewar haka ya nuna kenan mutum yana da aƙidar kyawun annabi yusuf ya same shi ne ta hanyar asiri imana eh sai a yi katon mun jaye a rubuta su wannan da arnanci ne da kafirci ne wannan wato duk wanda ya je wurin dan duba ya tambaye shi kun ga ba a ce mana ya ba shi amsa ko bai ba shi amsa ba ba a ce ya yadda ko bai yadda ba tambaye da i ya salwantar da sallar shi ta kwana arba'in in ya gazgata shi wannan ya kafarta da duk abin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan bala'i ne sosai da sosai mana yace wal munajjim duk za a iya sanya masu harkar taurari a ciki a ce iwa ta shiga sarfa tana ciki wace ce take ciki wannan tauraruwar akwai sa wannan tauraruwar an yi kaza an yi kaza za a yi ambaliyar ruwa za a yi wa duk waɗannan arnauci ne duk ma anzalallahu biha min sultan wannan yasa sahabbai suka tambayi na na Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzo Allah sallallahu take cewa waɗansu mutane sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi dan an gane da abin da ya shafi bokaye sai Allah sallallahu ya ce kun ga bokayen nan ba a bakin komai suke ba duk abin da suka faɗa ƙarya ne ruɗu ne sai suka ce ya rasulullah innahum yuhaddithun ahyanan bi ya fiye kuna haƙa wani lokacin suna ba da labari abinda suka ba da labarin sai ya zama gaskiya kullum da ke ko sai anan sallama ya ce tilkal kalimatu min alhaqi yaqtafuha aljinni fa ha fi udhun wali wannan kalma guda ɗaya din wata kalma ce kwaya ɗaya tallin tal da shedan ya fawuto ta ya samo ya gutsuro ta kafin tauraruwa ta kai hari na illa man khatifa da khatifa fa wa shihabun sakin to kafin ya kai mai ya riga ya sato wannan magana sai ya zo ya diga ma wannan bokan nashi wannan waliyin nasa yake ta fi ufini waliyi zai sanya ta a wali a idan abin a kunnansa fa yakhlituna maha aksar min mi'ati kazuma sai su hada da wannan kwaya ɗayar da kuma wata karya ɗari sai hada a cakuɗa zama ɗari ba ɗaya kenan to wannan dan wanne ya kam da katar ya same ta sai ya ce yayi amma ka duba ga zai ba da bayani ɗari 200 300 da kyar a samu sau ɗaya wanda ya daidai sai ya zama wannan da aka yi shi za a dinga yayatawa kuma da yake su bokaye ne kuli-kuli ne ka iya ga ko ina gaba da gaba ne kun gane ko da zai bayar da abun sai ci to wannan sha biyun dare da minti uku za ka fara shi saboda ta da zaran mutum ya zo ya ce ya yi abin bai masu ya ce a kai sai ya faɗa ce a ai da minti uku aka ce kai kuma sha biyun da ne kai ko kuma ai da minti huɗu kai ai kaji ko kuma a ce wacce riga ka sa ya ce je riga ya sa ya ce to ai baka aka ce ka sa kun gano maganar ko haka za ka ga kuli-kuli ne ko yana ka faɗi gaba ko in ka ɗauka kuli-kuli kana ganin gaban shi yawa to in ya ce ka lissafa sai ya lissafa a wannan lissafin da za ka yi ƙasa da minti ɗaya zai ce ina ai ka yi fuskar yanzu maimakon abin nan a jaddada mai sai a ce sai ya kawo wani sabon kuɗin aiki ɗin ku sai take ya sake bayarwa a sake waɗannan abubuwa ɗin to waɗannan abubuwan kafirci ne mutum ya asarar duniya ya asarar lahira ya asarar kuɗinsa ya asarar dukiyarsa kuma ya asarar imaninsa hasirar duniya wal akhirah zalika huwa khusran mubin Allah ta'ala ya tsare mu baki da saboda bala'in bokanci fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin kudin boka duk kudin da aka yi bokanci da shi boka ne ya zo aka yi yayi bokancin sa ya samu aka ba shi kudi sai ce to kai ma ga wannan sai ka ce a alhamdulillah haramun ne manzo Allah ya hana shi sai ka je yana ai la yurdu khair illa shaytan shine shaytani kun gane wannan da ke ku wannan haramun ne ka ce ya yi bokanci an ba shi kudi zai ce to kai ma ga wannan haramun ne ka yanzu ya rage idan boka yana bokanci to amma kuma yana da sana'o'i iri daban-daban ana buga mai bulo a can yana da abin nan firamare a can yana da sakandare a can yana da noziri a can yana da shaguna a can yana da kaza yana da kaza yana da kaza kuma yana bokanci a can ya za a yi eh? kawai tilka'iyan sai ya ɗauko wani abu ya baka ba tare da kasan daga ina na wanne ba ne a ciki wannan halas malas ya halatta kace kun gane bambancin saboda me ga na bokanci ga na gidan bulo ga na kaza ga na kaza duk ya riga ya cakuɗa su to wannan kyautar ya halatta kace to amma kyautar da aka ware ta bokancin ne tsabagen kuɗin bokancin ne wannan aka ajiye mashi shi kuma ya yago a ciki ce to kai ma ga wannan sai ka ce haramun ne ba za ka ci ba wato malam ya yi bayani sosai da sosai akan wannan Allah ta'ala ya kanshi gafara Allah ta'ala ya rahmshe shi isa ya ce wala man yad'i shay'an hakan nan ba za mu gazgata duk wani wanda yake da'awar ya san wani abu wanda yake wannan abun da gaga aljumlatu ba da nakira sifa wannan abun yukhaliful kitabu wa sunna ya saba ma karantawar alkur'ani mai girma ya saba ma sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk wanda yake da'awar wani abu da ya saba ma wannan to wannan abin ba za mu taɓa gazgata shi ba kamalan ya kawo batutuwa iri daban-daban duk wani abun da mutum ya kawo da sunan addini ko da sunan wani abu da ya saba makaranta wa manzo Allah sallama ba za mu taba yadda da shi ba sai ga hadisi man ahadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad sai ya ce fala tariqata illa tariqatu rasul sallallahu alaihi wasallam babu wata dariqa in ba ɗariƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk wata wacce ake ce da ta ɗariƙar wane ce ba ta manzan Allah ba ce wallahi tallahi kai fatali da ita in ba ai da ka tayi shaida wata yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to tunda ko iya nan ka tsaya baka ƙara da wani wato babu yadda za a yi ka ƙara da wani wala haqiqata illa haqiqatahu babu wata haqiqa sai haqiqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nawa kenan biyu wala shari'ata illa shari'atu babu wata shari'a sai shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala aqidata illa aqidatu babu wata aqida sai aqidar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yasilu ahadun min khalki khalqi ba'dahu ila Allah babu wani mutum a cikin halitta da zai kai zuwa ga Allah subhanahu wa ila ridwani zai kai zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wataala wa jannati zai kai ga samun aljannar Allah subhanahu wataala wa karamati zai kai ga samun karramawar Allah subhanahu wata'ala illa bi mutaba'atihi batinan wa zahira sai ta hanyar yi ma manzo Allah sallama biyayya ta zahiri da baɗi sai malam ya ci gaba da kawo wata magana ya ce waƙala yunus bin abdul a'la as-sadafi قلت للشافعي إن صاحبنا ليس كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا بها تعترضوا أمره على الكتاب والسنة فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا بها تعترضوا أمره على الكتاب والسنة وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي يونس بن عبد الأعلى الصدفي ياتي shi wannan yunus din ya rasu a shekara ta 264 shekara ta 264 yau yana da shekara 1000 da ɗari ɗaya da wasu abubuwa a sama shi ya faɗi wannan magana ya ce ƙultu shafi'i na ce wa malamin mu imamu shafi'i ce ala gafata malam inna sahibana laysa kana yaqul lalle malamin mu da ke karantar da mu a tallaf ibn sa'ad al-misri ya kasance yana cewa idza ra'aytum ar-rajula yamshi ala al-ma in kuka ga mutum dab dab dab ya taka ruwa ya wuce fala ta'tabiru bihi wallahi kada ku taba la'akari da shi kada ku tada kanku akan shi hatta aridu amrahu ala alkitabi wa sunna har sai kun fitilo da al'amarin sa a karanta wa qur'ani da hadisi sai in yayi dai da karanta wa qur'ani da hadisi ne sai a ce karama ce in ba ke dai ba to su dabarun rufa ida ne kun gane kau dabara ce sai an hada da zilliya wannan al'amuran fa a ƙasar da kwana uku ma'ana shekaran jiya kenan ko shekaran jiya wacan daga jiya zuwa shekaran jiya nan nan a kasuwar nan ne na faɗa an idar da sallah wani ya fito ya buɗe zabirarsa da ya buɗe zabirarsa sai ya ɗauko wukar aski wukar aski ya kama suwaki da ita yana ba sihiri bane ba dubu bane haka inda ba su bane da bai faɗa ba inda ba sihiri bane da bai faɗa ba ana cikin haka sai wani yaro ci a billahi mina shaitan rajim sai ya ce a ah, yaro ni shaidan ne da kake neman tsari da ni sai ya ajiye wukar bai sake gogata ba domin wannan yaron ya kori dukkanin shaidanin in ya sake goga ko dai zama na asuwaki ne za ku gan sha ido a bakin kun fahimci wannan da ke ko kuma a'a tsabin ne yana gogawa shaidanin da suka kare wukar zuwa har yansa sun tafi sun sake shi kenan sai zama ya datsa dadahinsa wukar da bai san wasu gudu sun san sun ga waɗannan al'amura ku fahimci wannan da ke ko sannan mun ba da labarin a nan nan nan fa tsohuwar kasuwa fa nan nan tsohuwar kasuwa fa ana jajiberin tsani na maulidin da aka yi allazi ma zal maulidin manzo Allah wa bashi da asali balle wannan maulidin dan shekara 40 da wani abu bai ma kai shekara 40 da wani abu da mutuwa a nan ba ana jajiberin tsani fa wani ya zo da mota ya fita daga cikin motar ya rera a kan injin da ta waje mota ta dinga kewayawa kaga wani yana nuna kamar shi wanda ake maulidin nasa kai ka ce kamar irin wannan abin ya karanta da su in baka faɗa ka ba so raka ba komai za ka gani a ido in ji fa malam kenan fa qala shafi'i shi shafi imamu shafi'i yake ce da yunus bin abdul ala yace qasara lathiyu qasara lath rahimahullah ai lath bin al-misri ya takaita bayani Allah ya da gafara yace bal ai wata magana idza ra'aytum ar-rajula yamshi 'ala al-ma in ko ga mutum yana tafiya akan ruwa wa yatiru fil hawa yana tashi fir a sama fala ta'tabiru bihi kar ku taba la'akari da shi hatta ta'ridu amrahu ala alkitab was sunna har sai kun bujuro da al'amuransa da maganganunsa da aqidarsa a karantawar qur'ani da hadisi isa malam yace wala yad'i shay'an abunna wala man yad'i shay'an yukhalifu alkitab was sunna duk mutumin da zai yana da awar wani abu da ya saba ma qur'ani da hadisi ke watsi da shi wani fa cewa yi ai gabin ya kasu kashi kaza ce akwai gaibi iri kaza akwai gaibi iri kaza akwai gaibi iri kaza wai dole dai shi dai ko wani nashi dai sai ya san wani abu kuma Allah ta'ala ta wa'inda huma fatilul ghaibi la ha illa hu sai ce to ai likita abinda Allah ta'ala ya lissafa ya lauma fil arham amma kuma ga likita yana cewa za a haifi namiji sai a haifi namiji mu ce kai ina kake so ka tafi da kanka da nisa na farko likitan da yake cewa za a haifi namiji a haifi namiji ko yace za a haifi mace a haifi mace in ka faɗi adadin bayanan da ya yi in ya faɗa so talatin ne sai ka duba ga a so talatin ɗin nan so nawa ne ya yi kacinci kacincin shi ya yi dan kacinci cincin ne a nawa ne kacinci kacincin shi ya yi daidai a so talatin mu ya ce a samu so goma kaga ya zama so goma ya zama a fulusu kenan to ba za mu ya ce a samu so goma ɗaya kenan sannan na biyu a wannan lokaci ne ya faɗi wannan magana likitan ya faɗa a ba'da salasi arba'inat ne bayan arba'in arba'in guda uku wanda ke bayan wannan arba'in guda uku a lokacin ne bayan arba'in uku ta cika a lokacin ne mala'ikan da ke kula da mahaifa zai ce ai rab a zakarun an umsa ce ya Allah wannan halittar wannan maniyin da ya kuma gudan jini ya kuma gudan tsoka yanzu yana tsoka me za a halatta mace ko namiji in ji mala'ikar da ke kula da mahaifa sai Allah ta'ala ya ce kaza ya ce namiji ko ya ce mace sai mala'ika ya zartar to a wannan lokaci ya zama ga ai mala'ika shi ma ya sani amma ka duba ga sati ɗaya da samun juna biyu sati uku wata ɗaya abin da likita kawai zai iya ganewa shine tana da juna biyu amma ka ce to mace ne ko namiji sai sai lissafa ya duba kalanda ya ce ku dawo lokaci kaza eh ba zai ba ya san abin ba zai yi ba kun gane ko tsoron da za ga abubuwa da dama kuma sau nawa ne sun ce za a haifi ɗaya haifi biyu su ce za a haifi biyu a haifi uku su ce maza ne a haifi mata su ce mata wannan ya wuce su ɗaya ya wuce su sau nawa ne ake ce za a yi ruwa kamar da bakin ƙwarya ko da bakin allura ba yi ba wannan ba gashi nan miraran ne sai gan sun yi kacin cika cin cin wanda yake zama daidai kaɗan ne a cikin adadin waɗanda suke yi amma sai dan ya cimma wata mummunar manufarsa na cewar ai an san gaibi ai gaibi haka suka kashi nawa kai sai ya gargaza ta sai ya raba ma likitoci nasu ya raba ma masana harkokin abin nan kimiyyar yanayi nasu sai ya raba ma shehunansa shi kuma nasu Allah ya tsare mu wato malam in ba za a karanta abubuwan da malam ya faɗa shi ibn amil is shi wannan mai sharhin wannan littafin kenan wannan ya rasu a shekara ta 792 inda za ka karanta abin da ya faɗa wallahi da abin ya baka mamaki yake cewa wa amal ladina yata'abbaduna bi riyadati wal khalawat wa yatrukuna al juma'a wal jama'at fa hum min alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusununa sun'a qad tabaha allahu ala qulubihim kama qad kama qad sabata fi sahih an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبي وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المكتوب عليهم ولا الضالين يتوام الذين يتعبدون بالرياضات أما وقت suke yin bauta da waɗansu abubuwa na wasu wuridai da sunan abin nan motsa zuciya ko motsa jiki wal khalawat da halwa iri daban-daban wa yatrukuna al-jum'a suna barin sallar juma'a wani jama'at da barin sallar jam'i to yana barin juma'a ma wani kutukuta ba a ganin shi an yi magana ce ai kai yake sallah kuma ga mutane sun je haji sun je umara ba so ɗaya ba so biyu ba ba su taɓa yi da hudu da shi a can ba kullum da ke ko yake nan, abu na biyu kuma karfe nawa muke zuwa sallar juma'a nan ko dai ka ce karfe ɗaya ko ka ce karfe biyu in ka ce karfe ɗaya to a can karfe uku ne in ka ce karfe biyu a can karfe hudu ne to mun tafi juma'a nan shi kuma an ce ya tafi maka to ya tafi wata sallah dan ma ka tafi karfe ɗaya ne to a can karfe uku ne in ma ka tafi karfe biyu ne to a can karfe hudu ne kawai duk dabara ce na ba za a yi sallar juma'a ba wai Allah ta'ala ya ce wa abun nan wa abdu rabbaka hatta atiyaka al-yaqin wai ka bauta ma ubangijinka har yaqini ya zo maka in mutum ya sami yaqini sai ga mutum ya bar ibada gaba ɗaya wai ya sami yaqini ya bar sallah ya bar azumi yanzu ya sami yaqini lalle kan ya sami yaqini da Allah ta'ala ce masalaka kun fi saqar قالوا لم نكن miskin wa ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم hatta حتى تأتهم ya ce to waɗannan mutanen da ba sa sallah juma'a ba sa sallah sai ga mutum ba yan unguwarsu ba su taɓa ganin ya fito sallah ba akwai wanda yake a nan garin yake nan garin na nina an ce min bai taɓa fitowa sallah ba kuma na kusa da shi ne yake gaya kuma gabje da masallacin juma'a ne kusa da shi daga gidan shi zuwa masallacin juma'a fa ba nisa ba na tafiya na cuta saboda nufin ce to shi ma bai sani ba na cuto shi ke a tsaya iya ya cuto waɗannan fahim min allazina dalla fil hayati su ne waɗanda yake ayyukan su gaba ɗaya riga ta roƙi ana rayuwa ta duniya Allah abin yana da hatsarin gaske abin yana da hatsarin gaske sosai da sosai an lalata aƙidan mutane an lalata tunaninsu an lalata komai da komai nasu A nan fa za ka ji wani yana cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ya ƙara wani waliyinsa a gaba ya ce waliyullah ko akwai wanda bai taɓa jiwa cikin cikin an sha ki mana to ta ina kuma da sunan ibada kaga yi zai ce duk wanda ida'awar abin abinda ya saba ma qur'ani da hadisi da jima'in al'umma to ke watsi da shi kawai sai malam ya kawo magana akan abin da ya shafi kisar khidr wanda yake mariga mun yi ta ko da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewar ai annabi khidr yana da ilimin najmi ko wanda yake wai yana da ilimin baɗini yadda suka fada kuma annabi Musa yana da ilimin zahiri ai mun mai da martani akan wannan malam yayi kace kace da wannan magana malam yayi buta kanta domin annabi Musa alaihi salatu wassalam yana kan shari'arsa ta daban annabi khidr yana kan shari'arsa ta daban kowa yana kan shari'arsa annabi sallallahu shi kadai ne aka turo da shari'a kwaya daya ga dukkanin al'umma baki daya mana yake cewa wa kaza man yaqulu bi anna al-ka'bata tatufu bi rijalin minhum haythu kanu فحل خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أحضر عنها وهو يود منها نظرة وهؤلاء لهم شبه بالذين وصفهم الله تعالى يقول bal yuridu kullu mar'in minhum an yu'ta sufan munasha yace wa kaza haka nan dai man koli wanda yake cewa bi annal ka'abata tatufu bi rijal minhum ka'aba tana yawa wasu daga cikin waliyansa dawafi ba wai su suke ma ka'aba dawafin ba a ka'aba ce take musu dawafi saboda ka waɗansu malaman ma kuma har suka ɗauki wannan matsalar suna tattauna ta to yanzu idan ka'aba ta tafi tana ma wani shehi dawafi to ina musulmai za su kalla su sallah ko kuma sai a yi sabani kan matsalar kun fahimci maganar wai akwai waɗanda suke ka'aba ce take musu dawa take kewaya su ba su suke kewaye ka'aba ba domin matsayin su ya fi su su kewaye ka'aba sai dai ita ka'abar ta kewaya su sai malam ya ce fa halla kharajat al-ka'aba to shi me yasa dan me yasa ka'abar bata fito ba ila al-hudaybiyya zuwa ga hudaybiyya fa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dawafi hina uhdira anha lokacin da aka kange manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hana shi zuwa ka'aba din ba ku dana kisar hudaybiyya ba da Rasulullah yana ganin garin maka gashi na amma suka ce a tafau ba su yadda ya shiga ba sai dai wata shekarar ga ran sallam kuma yana son ya shiga wa huwa yawaddu minha nadha ga ran sallam yana so ya kallace ta kallo guda me yasa ka'abar bata taso ta zo ta mai wafi ba haka za ka ga abubuwa kuma to amma abin da yasa an ce mutum ya zauna gaban malaminsa kamar gawa gaban mai wanke ta duk abin da mutum da aka faɗa kada ya tambaya to ko irin wannan karantarwar tunda an san ba za a faɗi alheri ba dole a sanya irin wannan takunkuma amma ba gaba sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka anil mahid yas'alunaka anil yatama yas'alunaka ma za yunfiqun yas'alunaka anil ahilla ko ba tambaya bace ana ce musu bayani kan kaza kan kaza to shi wacce karantarwa yake da ita in ba din karantarwa ta saba ma qur'ani ba ba din karantarwa ta saba ma sunna ba ba din karantarwa ta saba ma ijma'in umma ba wacce karantarwa ce zai ci kada a tambaye shi bin yadda da abin da ake faɗa yake faɗa ba ne Allah ya tsare mu baki daya malaki cewa wa naral jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaghan wa azaba yace wa naral jama'ata mu muna ganin a haɗu a zama tsintsiya madaurin ki daya haƙƙan shine abin da yake gaskiya wa kuma shine abin da yake daidai wani ita ce aqidar mu wal furqata rabuwa zaigan karkata ne wa azaban kuma azaba ce wannan ko ba a sharhi ba kowa ya san wannan domin an kallaci ayoyin alkur'ani mai girma sun yi bayani ne kan a haɗu wa a tasu bi abdullahi jami'an wala tafarraqu wala takunu ta tafarraqu wa ikhtalafu من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم كل مسلم yana fata ne a haɗu isa da da kiristocin na abin nan najran suka zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna tambaye shi dangane da abin da ya shafi matsayin shi matsayin shi dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam sai Allah ta'ala ya sauka mai da suratu al-imran inda aka yi bayanin asalin jatumar annabi isa alaihi salatu wassalam kafin a zo a bayanin shi karan kansa أكي بيانن يا هيور نانا مريم تكسنتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إمران وعلى, وعلى إبراهيم على العالمين ذرية بعضها من بطن والله سمع عالم إذ قالت مرات عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم هذا بتنهي تيرانا هاي بطن الله تعالى يوم بيان دبادها sai ya da annabi sallallahu alaihi ya ce da su qul ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa ku zo ga wata kalma da za ta hada kan za ta daidaita mu kaga ba a nemi rabuwa ba me aka nema haduwa saboda duk abin da ake bukata shine a hadu musulmai su hada kansu musulman najeriya musulman duniya musulman ko ina da ina a hada kai sai a bayani a kan me don da zaran za ku tafiya ko ce to mu haɗu sai a ce ina za a yi mu haɗa mu haɗa a gareji mu haɗa a gidan wane ko ba za a faɗi mahaɗa ba za a faɗi mahaɗa hada wani yana kwakwun wani yana mai jimbi wani yana bosu wani yana tunga wani yana makera wani yana kaza sai a ce to ina ne ina ne zai zama mai mana mahaɗa ko ba kai ke ba to kullum ana ta cewa musulmai su haɗa kai ya kamata a zaman ina ne mai cece mahaɗar a ina za a haɗu abin da zai haɗa kan al'umma musulmi shine tauhidi don me yasa muka ce tauhidi saboda kalmar wahada ya kadaitu ya kadaita yuwahidu yana kadaitawa a tauhid a zama tsintsiya madaurin ki daya shi lafazin kalmar kawai ta tabbatar da cewa shi ke hada kai amma duk wani abin da ba tauhidi ba zai taba hada kan mutane ba ka a ce a yi bayani kowa ya ajiye sa a ba ka da aƙidar ka bane in ka yi da aƙidar ka zaka faɗe ta ne a tattauna ta a kan karantawar qur'ani da hadisi da fahimtar magabata in ta yi daidai a karbe ta in ba daidai ba ya fatali da ita a tattauna tawa a tattauna taka haka za a yi kawai sai ya zama na qur'ani da hadisi akan fahimtar magabata shine ma'aunin da za a auna aqidar kowa amma sai a ce a tabbata a magana magana aqida wasu dauka wai magana tauhidi shi ke raba kan mutane abin da yasa suka dauka kuma su sun koma sun je sun yi shirkiyat sun yi kufriyat sun kirkiro bidiyoyi iri daban-daban wasu suke ayi shuru yi gum a basu su cika ransu babu baka ya dama wasu su cika ne babu baka so muke su ci zaboyin kake Walfurka rabuwa duk wani abin da zai raba kan al'ummar musulmi musulunci bai da shi ba saboda haka ya ce zaigan karkata ce wa azaba kuma azaba ce saboda duk abin da zai raba kan al'ummar musulmi ba ya da shi ba sawa wannan abin na aqida ne wannan abin na ayyuka ne na zahiri da baɗini wannan ayyuka ne na zahiri kowanne irin abubuwa ne musulunci fata yake ga al'ummar musulmi sun haɗu sun zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya akan wannan ba ka shar'anta mu sallar jama'a wanda yake a kullun sau biyar za su haɗu aka shar'anta mu sallar juma'a wacce za ta haɗa su mutanen garin baki ɗaya a wuri guda a duk sati kun gano wannan ke ko za ta haɗa su baki ɗaya aka shar'anta mu sallar idi guda biyu wanda za ta haɗa kusan mutanen yanki guda na birni da na ƙauye a tattauna gaba a ji halin da ake ciki aka shar'anta musu abin nan alwukufu bi arafa so ɗaya a shekara wanda zai haɗa su duka don kullum a dinga jaddada haɗuwa kullum a dinga jaddada haɗuwa ana tattauna abubuwan da suka shafa al'umma musulmi to amma idan ya zama na wannan ya wannan ya yi wannan ya yi dama wannan ya yi gabas wannan ya yi arewa ba a kan abin da yake shine hakikanin karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan kuma ya zama abin da yake musulmai suna so su jawo ma kansu abin da magabta makiya za su yi musu ɗaukan abin nan daukan shahu alhalin suna da yawa amma yawan nasu bai tsina na musu komai bai amfana musu komai Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya tsike mu sarka duk mutumin da ya sa akwai wata hanya da musulunci zai tawaye ta bangaren zai toshe duk wata hanya da ka sani in dai aka baka ita musulunci zai rubuta wannan hanyar ta toshe ta ake karka bari wannan hanyar ta hudu ta sanadiyar ka. akwai ayyukan da yake an sanya mana su ne wa an sanya mana su ne mu tashi lokaci guda mu sauke su lokaci guda akwai abubuwan da an sanya mana su mu yi su baki daya amma an ba da tazara na kana iya yi yanzu wani yana iya yi an jima kamar sallar azhar kun gane ko don ne sallar azhar karfe daya a nan na don ne karfe daya da rabi don ne karfe biyu kowannen su azhar din shi ta yi ciccin kawai ana magana ne wanne ne tashi tafi amma in dai yi ne kowannen su azhar din shi tare an samu kaga wannan wannan yayi kaza wannan yayi kaza wannan yayi kaza amma ka taba jin ajiye azumi a ce da wani ya dauka rana daya da wani ya dauka na biyu da wani ya dauka na uku da yayi daidai eh bai ba saboda wannan ibada ce da ana tashi ne baki daya a sauke baki daya jita-jitar an ce maka an ga wata wannan baya baka lissafin ka ajiye azumi ko ka ɗauki azumi jita-jitar an ga wata wannan baya baka wannan lasisi saboda har ko mutum ya amfani da irin wannan jita-jitar to yanzu ta sa musulunci ya fara darewa kuma shi ya bude wannan kabar daga dole ne mutum ya gunda bakinsa dole ne mutum ya hatara akwai abin da yake da hurumi akai kai akwai wanda ba shi da hurumi akai kai Allah ta'ala ya baki wani ke cewa wa naral ta haqqan wa sawaba wal furqata zaygan karkata ce wa azaban kuma azaba ce sahabbai sun yi tafiya annabi salama an yi tafiya da aka ya aka je masauki inda za a sauka za a hada zango kenan kun gano wannan da kyau ko sai aka kowa ya sassauke kayan shi da ke kan abin nan sai wani ya koma daga can gefe guda ya samu wata inuwa mutum biyu mutum uku can mutum daya can mutum biyu can annabi salama ce ina ganin wannan rabuwar taku babu alkhairi ciki hatta rabuwa da aka yi ku lura fa ko waɗannan sun je sun samu wacin bishiyar sun zauna za su abinci za su tattauna wannan za su je hatta wannan rabuwar da aka yi na ɗan wannan ana sallama ce a haɗu a samu wata babban inuwa kenan da za ta iya ɗauke mu duka sai a zauna ƙarƙashin baya kuma da ke mutum uku can gefe mutum uku in an zo sallafa gaba ɗaya za a yi in an zo abu kaza gaba ɗaya za a yi rasulun sai da ya hana muka dole ne mu dawo da hankalinmu mu dawo da taitayinmu mu ba abin da zai mana hukunci in ba abin da muka hurta da baki ba wanda yake shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaga la ilaha illallah ta tabbatar da babu wanda ake bauta ma sai Allah subhanahu ta'ala duk wani jinsin ibada ya ta'allaka ne ga Allah subhanahu ta'ala shi shi kadai zai wa in ko mutaba'a ce in dai bi za a yi abuwa ne to ba wanda ake bi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu in dai aka tabbatar da wannan an samu rabuwa ne ko an samu haduwa an samu rabuwa domin ka ce za a ƙara na uku to wani ma zai ƙara na uku in ka ce akwai wani angoku to shi ma zai ce akwai wani angosu dan ka ce abu na angoku ni ma zai ce abu na mu. ko shi ma zai ce abu na su an samu nau kenan uku kenan ga waɗancan biyun ba dole a rabu ba kamar da haka kaɗaita abin bauta shine Allah subhanahu wataala aka ta abin bi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga haduwar cikin kankanin lokaci an haɗu ba abin da zan yi sai abin da manzo Allah ya sanya mai stamp ba abin da zaka yi sai wanda manzo Allah ya sanya mai stamp sai ga kana London yana America yana Germany yana Makka yana Riyadh yana Madina yana Nigeria yana ina ne duk al'amuran ku zuciyarku ta zama iri daya haka ne ko ba ka wani saboda abin bautar guda ɗaya ne abin bin guda ɗaya shi kenan kawai to amma in dai ba haka ba to haka za a yi ta tafiya sai dai a yi ta surutu da baki a ce za a haɗa kai za a yi kaza ba abin da kuma zai tsina nama al'umma da suke wannan da'awa in ba komawa aka yi aka bi tafarkin da yake ya dace ba saɓani da ake samu na fahimta a ce wani ya ce kaza wannan saɓani da yake mai sauƙin gaske a wurin malamai saɓani da yake mai sauƙin gaske na fahimta da ake samu wannan ya ce shafan al'aura yana kare alwala wannan ya karanta shafan al'aura baya kare alwala wani abin ne mai saukin gaske shafan mace yana kare alwala wannan ya ce a shafan mace baya kare alwala abu ne mai saukin gaske yana da saukin gaske sosai da sosai ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda abin nan imam ibn kamar yake cewa tafawutul ulama ila fahimihim lil wahyi fawqa tafawutul abdani a cikin duniyarsa ya ce karfin fahimtar malamai karfin kokolo fahimtar su dangane da abin da ya shafi wahayin alkur'ani da hadisi to akwai tazara mai nisan gaske a su karan kansu malamai ne sama da bambancin da ke tsakanin jiki kamar da za ga wani dabjeje ne haka za ga wani dan tsurut to tazarar da ke tare da malamai na fahimta ta sha bamban to tun da ko ta sha bamban to haka za ga al'amura sun sha bamban Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya tsare mana yake cewa wa dinul lahi fil ardi was sama'i wahid wa huwa dinul islam qala Allah ta'ala inna ad-din 'inda Allah islam wa qala ta'ala wa raditu lakum al-islam dinan mana yace wa dinul lahi fil ardi addinin Allah a nan bayan ƙasa a nan doron ƙasa was sama da addinin Allah a can sama wahidun addini ne guda ɗaya tallin tal ba wai addinin mutanen ƙasa daban addinin mutanen sama daban ba a'a wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah shine abun bautar waɗanda ke sama shine abun bautar waɗanda ke ƙasa wa huwa dinul islam shine addinin musulunci babu yahudanci babu nasaranci babu majusanci babu sa'ibanci babu kowane irin addini in ba addinin musulunci ba duk wanda ya mutu akan wani addinin da ba na da ba na musulunci ba to wannan yayi asarar duniya da lahira kuma addinin musuluncin nan shine addinin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kawo annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a cikin jikokin shi ne aka samu yahudawa da nasara kun gane wannan da ke ko abin da yake nuna maka addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim shine addu'a da suka yi yarfa ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim hakan nan karshe karshen suratu ah, alhajj abin nan da yake cewa وجاهدوا في الله حق جهادي واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وهو سماكم المسلمين من قبل saboda haka kenan kaga babu wani yahudanci babu wani nasaranci babu wani addinin kiristanci babu wani addinin yahudanci abin da yake addini shine addinin musulunci kuma shine abin da annabi isa alaihi salatu wasallam ya faɗa ma al'umma lokacin da ya faɗa yace inni abdullah atani alkitaba waja'alani nabiyyan waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah ta'ala ce inna ad-dina 'inda Allah lalle addini a can wurin Allah kaga yake mai indiya da ya nuna Allah yana sama kenan inna ad-dina 'inda Allah lalle addini a wurin Allah al-islam shine addinin musulunci haka Allah ta'ala ya ce wa rabitu lakum islam dina na yarda muku musulunci shine addinin da yake na daidai shine addinin da za ku yi shine kuma addinin musulunci kenan shi ko addinin musulunci wa huwa bayna al-ghuluwi wa taqsir wa bayna at-tashbih wa at-ta'til wa bayna al-jabr wa al-qadar wa bayna al-amn wa al-iyas shi addinin musulunci wa huwa bayna al-ghulu shine yana tsakanin huce gona da iri ne wa taqsir da gazawa akwai wanda yake zai wuce can koli koli akwai kuma wanda zai tsaya can baya to kowanne su ba tabarkin daidai yake ba wanda yake tabarkin daidai ne me wanda yake a tsakiya shi ne ce tsakanin wuce gona shi wannan tsabagen alhulu tsabagen san addini jahili ne tukuru ba zai je nemi ilimin ilimin addini ba kawai zai dinga yin ina rubutu shi kuma wani ba abin da ya dame shi dan yayi sallah ya hada ya binnan ya ja salloli ya yi a share shi ba abin da ya dame shi a wannan to kowanne su ba ta farkin bibi ke ba wa bayyana tashbih wa ta'til at-tashbih shine kamanta Allah da halittar sa uz billah at-ta'til shine kore sifofin Allah subhanahu wata'ala baki daya to shi abin addinin musulunci yana tsaka tsakiya ne mana baya at-tashbih baya at-ta'til baya kore abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da su baya siffanta halittun Allah subhanahu wata'ala da abin da Allah ya siffanta kanshi da irin waɗannan abubuwa dan ya ce laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wa bayna al-jabr wal qadar shi addinin musulunci yana tsakanin jabar ne da alqadar wa bayna al-amn wal iyas wanda yake darasin gobe da ya zana Allah ta'ala za mu sake maimaita waɗannan wanda yake kuma shine darasin karshe a wannan daura kuma shine darasin karshe da izinin Allah ta'ala a littafin namu na al-aqidatu tahawiyya darasin gobe kenan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك